Darakta. Mm, ko ki ce Bozi din ba. Ko in ce Mr. Eh, Bozi. Dan ɗana yadda kuke faɗa a da. <laughs> An ce tun da ka fara ba da umarni eh. a kwana casa'in kana yawaita ƙalubalantar 'yan mm. Kannywood. Menene <laughs> gaskiyan batun? To, wallahi lazim wannan ba gaskiya bane ba. Um, lokacin da kake Kannywood, mm. ka fi son directing mata. Menene hikimar wannan? Mutane suna zargin cewa mm. kamar kana siyar da role mm. a kwana casa'in. <laughs> Menene asalin abin da yake faruwa? Rukayya dawaya, an ce uwar ka ne. Tofa, uwar ɗaki kai tsaye gaba ɗaya? Yes. idan aka ce maka ga script mm. um, ka yi casting mm. waye kake so a wannan fim din mm. mace da namiji waye ke fara zuwa maka akai mutane biyu yanzu please <laughs> mutum biyu kada ki mun tambayar da ba zan iya ansawa ba saboda duk na riga na karar da su na gaba <laughs> yes akwai alhaji ko baja